الذين آمنوا الذين آمنوا alhamdulillah kan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda ke jijiya al'amuran bayi da ya halitta bisa tsari da ya tsara muna godiya gare shi muna jinjina masa kun tabbata Allah shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi shi kadai cikin mulkinsa kuma haka shi kadai yake cikin jijiya al'amura baya bukatun taimakon kowa mulkin da cikakken mulki ne baya rabuwa baya bukatan wazirai ko mataimaka shi kada ke gudanar da al'amuransa kuma duk abin da ya ga man ya kasance ce masa yake kawai kasance sai abin ya kasance kamar yadda Allah yake bukata muna godiya gare shi muna jinjina masa muna tabbatar da kaɗai takarsa shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi mun shaida lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shirya. ya ba shi tsayayyen littafi ya isa da saƙon Allah bai rage komai ba babu wani alkhairi face ya iso da shi kuma ya bayyana wa al'ummarsa ya kuma umarce su da aikatawa babu wani sharri face manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana wa al'ummarsa ya kuma hane su daga kusatan wannan sharri mafi alkhairi masu koyarwa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi sallam, wanda ya isar da saƙon Allah Allah ya shaida annabi sallallahu alaihi sallam ya isar da saƙon saƙonsa bai rage komai ba kuma lallai dukkan sahabban da ke tare da shi sun shaida dukkan muminai har duniya ta ƙare suna masu tabbatar da shaidawa cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sabon Allah Ina da amincin Allah tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa duka waɗanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau kuma tana tunatar da mu ne wajen cin lazuntar tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa cikin dukkan al'amuran addini da ma rayuwa ta yau da kullum wannan abin da ya sa zama takin hudu ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayinsa musamman waɗanda suka yi imani cewa Allah shi ne Allah da su yi koyi su riƙe shi kamar yadda za a ke duba madubi da rai kuna so ku yi abin da za ku bi daɗi a rayuwar duniya kuma ku ji daɗi a rayuwar lahira to lallai ku yi koyi da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin waɗannan ayyuka ne duk abin da ya shafi ibada aiki da ya shafi ibada ko ibada ta dukiya ko ibada ta jiki ko ibada ibada ta dukiya ko ta jiki ba ta yiwuwa har ta karɓu a gurin Allah subhanahu wata'ala sai an yi ta bisa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar bayan kuma an yi ta domin Allah wannan ya zama wajibi mutane su san rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya magana sai abin da Allah ya umarce shi ya faɗa kuma dukkan umarni da suka fito daga baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kunshe ne da alkhairi babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba umarni da shi aka samu cewa wa aikata wannan abu akwai matsala babu wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani da shi ba ce sai an samu matsaloli idan aka aikata su saka ne zaman ko rayuwar al'umma musulmai su zama to riko da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bibiyar tafarkin sahabbansa wanda ya zama wajibi ga al'ummar musulmai domin samun nasara duniya da lahira wanda ya zama tasirin hudu ba a daidai wannan lokaci saboda sau da yawa muna iya rayuwa sai mu samu kanmu cikin damuwa ko a ibada ko kuma a rayuwa yau da kullum me yasa za mu samu kanmu cikin damuwa saboda mun sake tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan guri duk abin da aka sake koyarwar Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa za a samu tangarda kuma za a samu damu haka nan duk abin da aka sake tafarkin da sahabbai ke aikatawa ko suka bi nan ba za a samu tangarda za a samu damuwa tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam shine tafarki mai kake shine tafarki tsayayye kuma shine tafarki nagartacce wanda in an bi shi ake cin nasara duniya da lahira dukkan mu gaba daya musulman duniya gaba daya tun daga na farko har zuwa wanda za su zo karshe bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da wani abun koyi ko ba su da wata hanya wanda za ta kai su ga nasaran duniya da lahira ba ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hanyar sahabbai ita ce hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda su sabai duk inda Allah ya ambace su a gurare daban-daban alƙur'ani sai da ya tabbatar da cewa radiyallahu anhu Allah ya yarda da su misali da yake wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان ليس رضي الله عنهم ورضوا عنه السابقون الأولون waɗanda suka riga kowa karɓar musulunci suka riga kowa shiga musulunci akwai waɗanda ana aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai su suka karba suna cikin gidansa misali matar ta nuni da khadija radiyallahu anha ana iso da sako lokacin da ya fito daga gari hira ya samu sako daga Allah bai taba ganin abun da ya gani ba ko bai taba jin abun da ya ji ba sai a wannan rana kuma ka hankalin sai tashi ya gamu ya taho yana da cikin irhasatul alamomi na annabta da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke da kanta daga mutane baya shiga harkokin jahiliya baya shiga harkokin bukukuwa na jahiliya da suka saba wa a ɗan adalci suka saba wa tsari na wato Allah subhanahu wataala ko mutane zaka ke ke da kansa a zaru kira domin ya samu damar ganawa da ubangiji to a wannan guri fa Allah ya aiko su masa mala'ika jibrilu ya iso da sabon Allah a nan ne ya ga abin da bai taba gani ba kuma bai taba jin abin da ya ji ba sannan kuma bai san abin da ya sani a wannan rana ba haka hankalinsa ya tashi aka nuna ya zama annabi da wannan wahayi da ya samu daga mala'ika jibrilu sako daga Allah ya dawo gida ke cikin damuwa matarsa khadija radiyallahu ta'ala anha lokacin da ya ɗauke shi zuwa ga ɗan uwanta bahira domin ya duba ya ga yanayi saboda babban malami ne ya ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki daga ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa abin da ya gani wannan ya ga annabi mala'ika ne annan kuma zai zai wani abin da mutanensa za su kore shi daga garin da aka haife shi wannan ya ƙara tayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam hankali har yake cewa am kurbiyahum yanzu mutane na suke ce mun al'amin amintacce kowa a matsaya da shi Muhammadu Amin yake yanzu akwai lokacin da za su iya tinda gani saboda wani abu yace babu wani mutum da zai zo da wannan abun da za ka zo da shi a ce sai ya samu mummunan adawa daga al'ummarsa saboda zai zo ne da sabon abu na saƙo daga Allah subhanahu wa ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar lalle wani al'amari zai zo kuma al'amari ya zo don haka Khadija radiyallahu ta'ala anha farkon wacce ta shaida cewa lalle Allah shine kadai abun bauta sannan ta shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ta yi imani da abun da Allah ya koci da shi haka nan mutanen gida suka rinka imani ai suka zama iya gidan kan sun yi imani su Ali ibn Abi Talib da suka tashi a cikin gidan su Zaid ibn Harisa da suke cikin gidan makamantan su wannan imani da suka yi su ne al'umma kalilan a doron ƙasa da suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'azin sai fito waje su Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala ne suka ta imani asharatul mubashiruna bil janna suka yi imani auren sahabbai suka yi imani adadin su ya kai kusan arba'in ko sama da haka a doron kasa cewa su ne musulman da suka yi imani da Allah suka yi da samun kalubale har suka kere a gidan arkam ibnu abin arkam suke rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an masa wahayi ya gaya musu suna rayuwa irin yadda Allah ya umarce su har suka samu kalubale amma duk wanda ke son ya musulunta yakan zo gurin ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana musulunta musulunci ya rinka ci gaba ɗaya bayan ɗaya suna musulunta ɗaya bayan ɗaya suna musulunta suna jajirce akan addini suka jure da dukkan dawainiya da kalubale da tashin hankali suka tsaya suka ce la ma'budu bi haqqin illa Allah sahabbai suka tabbatar cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba su taba ja da baya ba ba su taba kafa a gwiwa ba ba su taba jin cewa lallai za su canja daga abin da suke kai na addinin musulunci ba wannan ya sanya Allah ya ce da su waɗannan mutane da suka akwai maza a cikinsu akwai mata a cikinsu mata da maza jajircewa da suka suka yi imani suka yadda suka tsaya suka yadda da abin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ya ce ya yadda da su Allah ya ce su ma sun yadda da shi yadda su ga Allah ya sa suka goyi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani ba ka kautawa kowa ya zama a cikin su aikin kwarai yake bukatar yi domin imani ya kafa a zukatansu har sai aka wayi gari Allah ya san matsayinsu kamar yadda tun fil azal Allah ya riga ya san matsayinsu amma ya jarraba su don matsayinsu ya bayyana sauran bayan Allah su ƙara gane cewa ya waɗanda. Allah ya tabbatar da ta gare su suka yadda da yaddar Allah suka jure yunwa suka jure kishiwa suka sha wahala garin yada addinin Allah an kai matsayin da an taɓa wayan gari mutum biyu ake raba musu dibino ɗaya wannan ya ci rabi wannan ya ci rabi shi kenan iya abincin irin kenan ba maganar karyawa da abincin rana ne wani mutum bai yi ba ko kuma iya na dare ya yi ba ba maganar da ɗalibai ke cewa 011 ko kuma 0 ko kuma 101 ko makamancin su ba a ci ɗaya ba a samu ɗaya da tsakiya ba ko ba a samu na ƙarshe ba a'a dibino ne ne shi kenan kawai ruwa kuma sai rana ta yi rana ya zuba wa mutum a tafin hannunsa sai da musamman fi bu. tabuk da usra da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci fita a wannan lokacin da duniya ka imani ya ambaci wannan ranar da usra wato lokaci na wahala lokaci na ɗawainiya lokaci na damuwa ba su da labarin ko fanka ta hura su balle kuma magana ke su da magana cewa su shimfiɗa shimfiɗa su zauna a'a masallacin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam turbayan kasan ne kawai har ya bar duniya ba taɓa shimfiɗa shimfiɗa ba babu wannan lokacin ko babu wannan damar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayu ba maganar shimfiɗa a masallaci ba waɗanda Allah ya yaye su irin su Mus'ab bin Umayr radiyallahu ta'ala anhu wanda ya hijira awwal sufara fil Islam farkon ambassador a musulunci wanda aka tada shi daga gari kaza yi wakilci zan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga gari ka kaza ma'ana aka tada shi daga Makka zuwa Madina yana kananan shekaru wanda bai kai da yawa daga cikin yan jami'a a wannan shekaru na domin a wannan lokacin shekarun sa goma sha tara ne zuwa ashirin aka tura shi Madina ya zama shine wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta ake masa awwalus sufara lokacin da yake yake kiran su zuwa ga addinin Allah yana karantar da su kabilun Aus da Khazraj suka rinka musulunta da sauran mutane a Madina amma Mus'ab bin Umayr ran da yayi shahada ya rasu babu damar samun likafani a rufe shi da shi domin abun ne shi sai rigar da suke jikinsa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku mata likafani da ita suka yi likafani da ita ko kuma tsayinta bai kai tsayinsa ba aka ja ta sama kansu ya rufe sai kafafuwan su fito dan jawo ta kasa kafafuwan su rufe sai kansu ya fito suka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam rigar ga yadda take in an ja ta sama ga yadda take annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ja ta sama ku rufe kayinta ku bar kafansa a waje abun ne shi a haka har shi ne sahabbai da irin rayuwar da suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umayr شيني الله يبين واتوا من المسلمين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحته ومنهم من ينتوي وما بدلوا تبديلا الله لكي تبالي شيء لا يتم من المؤمنين رجال كاي أمونيني نكي تريد من الله صلى الله عليه وسلم رجال أقرأت مجالي مجالي جاجتك صدقوا ما عاهد الله عليه سوكتك abin da suka yi wa Allah alkawari cewa duk inda manzo Allah sallallahu alaihi zai taka za su taka duk inda addinin musulunci yake ayi nan za su sun gaskata alkawarin su kana ta famin famin man gaba na hakan daga cikin su akwai wanda ya gama rayuwarsa ya koma ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Mus'ab bin Umayr shine Mus'ab bin Umayr sannan Allah ya ce wa minhum man yantawi daga cikin su akwai saura waɗanda suna nan suke na basu rasu ba a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar a Zubair ibn al-Awwam Zubair ibn al-Awwam yana da cikin al-ashratu mubashirin bil janna minhum man qada nahbahu wa minhum man yantabi أقلها من أبي الله من قال صلى الله عليه وسلم يتبع زبير بن العوام منهم من قضى نحبه مصعب بن عمير ومنهم من ينتظر كطلحة بن عبيد الله كمن طلحة بن عبيد الله waɗannan mutane sun san su ɗan aljanna ne kafin su koma ga Allah Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yarda da su ya amince da su sun yi gaba gwagwarmaya tare da shi Allah ya yarda da shi. Allah subhanahu wa ta'ala da ce min man qada nahbahu wa min man yantabi ya ce wa ma badda baddalu tabdila ba ta canjawa ba ba ta ko tunanin motsawa ta canja ba ba ne shi a Allah ba no shakin a wata fati ba no shakin a Allah subhanahu wa ta'ala haka suke bayan Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai Allah ta radiyallahu anhu wa radu anhu wadannan sahabbai duk tafarkin su da riko da abin da suke shine ya dace gare mu sai mu samu nutsuwa a zaman lafiyar duniya ko mu samu nasara a lahira wannan ke nuna mana cewa me ya kai shi da wannan matsayi to da jajircewa a kan gaskiya imani duk inda kake ka san Allah Allah addinin ka din nan zuciyar ka ta cika da imani cewa eh kai dai ka samu alaka tsakanin ka da ubangiji sannan sauran mu'amala da mutane da sauran mu'amala da bayi Allah da sauran mu'amala da kowa har mu'amala da dabbobi wannan kana yi kana duba cewa fa Allah zai tambaye ka akwai ranar misali tunda duk ka sa wane a gaban ka kake mu'amala da shi mu'amala ce ta kuɗi mu'amala ce ta ilimi mu'amala ce ta aiki mu'amala ce ta sana'a ka rinka tuna Allah zai hisabi a tsakaninka da wannan ma'ana in ka cuce shi Allah ya gani in shi bai gani ba in ka masa adalci Allah ya gani ko shi bai gode wa wannan adalci ba in ka masa kirki Allah ya gani ko shi bai san kai masa kirki ba Allah ya san ka musu turbi ko za ka ga fatayya a wurin Allah Ko da ka samu ya kasu rayu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'ika jibril ya tambaye ki alil insan da bil insani sai an ta'budu Allah haka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bautawa Allah kai ka ce kana ganin sa gashi nan a gaban ka ko wani babban mutum ne in ya samu aiki in yana nan a kusa yana tsaye yana gani kowa ya fi kuzari ba a tsayawa hutu daga rayuwa sai in baya ne ake dan tsayawa to balle Allah mahalici subhanahu wa ta'ala to sahabbai sun rayu tamkar suna ganin Allah in suna ibada wannan yasa suka samu yardar Allah aka umarce mu da koyi da wanda ya koyar da su sun samu koyarwa ne kai tsaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu bayan rasuwarsa wani mutum daga cikin musulmai ya zo yana tambayar wani daga cikin magabata ya ce umar bin abdul aziz da mu'awiyah bin abi sufyan wanne yake alkhairi bin abdul aziz ba shi ba sahabi bane bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma yayi shugabanci na shekara biyu kamar yadda jumhurin masu tarihi suka tafi amma a wannan shugabancin nasa saboda adalci kuma ma ba ka kama akuya a jeji da adalci ban ne wani ya saci kayan wani a gari ba wanda yake ɗaukar kayan wani ko da adalci Umar bin Abdulaziz radiyallahu ta'ala anhu haka to wanda yake tambaya ke to yanzu da Umar bin Abdulaziz shi kuma Muawiya bin Abi Sufyan shi ma yayi shugabanci amma shi sahabi ne wanda yake tambayar malami su da mulkin Muawiya bin Abi Sufyan da ba shi kansa Muawiya bin Abi ya, da Umar bin Abdulaziz wanne ya fi alkhairi sai wannan malamin ke firga wannan magana ta kai fa ka bi rajulu yaya ma za ka kwatanta mutumin da yana tsaye a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna sallallahu alaihi wasallam wala ya ce amin ka gwada shi da wani mutum ai sahabbai duk abin da mutum zai yi inda ba a cikin sabon mutu ba magana ta ta kare bai kai su ba shi ta dole a yi koyi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa law anfaqa ahadukum mithla umudi zahaba ma daga mudda ahadihim wala nasifa da tsayin ku a duniya bayan sahabbai zai ciyar da misalin dutsen uhu zinari ya ciyar fi ya ƙara ya ƙara ya ƙara bai kai kwatankwacin tafi ɗaya na sahabi ya bayan sadaka ba so da sahabi ya rayu ne da best generation da su ne sahabbai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum to ka ku bayin Allah mu rinka sauraron tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihin sahabbansa ko mu rika koyi da irin ayyukansu koyi da ayyukansu shine nagarci aiki nagari duk inda kake ka zama wani mutumin kwarai a gidanka mutumin kwarai a waje mutumin kwarai a kasuwa mutumin kwarai a jami'a mutumin kwarai a koyarwa mutumin kwarai a ɗalibta mutumin kwarai a shugabanci mutumin kwarai a kowane irin yanayi in mutum ya zama nagartacce na kwarai tsakaninsa da mahaifansa tsakaninsa da 'ya'yansa tsakaninsa da iyalansa tsakaninsa da dukkan kowa iya iyayensa in sha Allah ta'ala ya kama tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama tafarkin sahabbai domin dukkan mutane a duniya zai da Allah sallallahu alaihi wasallam ke rayuwa dukkan kafirai waɗanda suka yi gaba da su sun shaida cewa ba su taɓa ganin mutum mai adalci irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa ganin mutumin kwarai irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to haka nan sahabban sun suka yi koyi da su suka yi koyi da shi dalilin mutum tara sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam a suka saura a garin Makka sun yi imani da Allah sun koyi imani suna rayuwa a Makka lokacin ba a yi fitowar Makka ba a nan sallallahu alaihi wasallam yana Madina su kadan din da mutum tara wani kauli yake mutum bakwai akwai mata a cikin su suka ce mata uku da maza hudu sai suka ce mata uku da maza shida sai suna ganin mutum bakwai sai suna ganin mutum tara ne waɗannan mutanen suna nan a makka kafiran makka ba su san sun yi imani ba musulmai a nan sallallahu alaihi da suke madina ba san idan mutum tara sun yi imani ba amma ba su da ikon su yi hijira sai suka makale an kisa da aka zo fatan makka Allah subhanahu wataala ya hatta kafirai baya son a kashe su kar gari kashe kafirai a je a kashe wa'intan don ba a san su jinin mutum bakwai ko mutum tara Allah subhanahu wa ya kame a yi yaƙi da waɗanda suka karya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatsari don kar ba a sani ba a je a kashe waɗancan mutane ko a kashe ɗaya daga cikin su shine Allah yake faɗi wa huwa allazi kaffa aydiyahum anhu wa aydiyakum anhu bi batni makkah Allah shi ne ya kame hannunku kuka kasa yakan kafirai ya kame hannunku kuka kasa ku a cikin garin Makka saboda ne ya shiga sai da wani lafi da mu'minuna wa nisa'u mu'minatu lam lam ta'lamuhu an tabauhu fatusilakum minhum ma'arratun bi ghairi ilm Allah ta ba don wasu mu'minai ba akwai maza a cikin su akwai mata waɗanda kun ba ku san su ba kar ku je da garin gwagwarmayar kashe kafirai don daga addinin Allah ko taɓa jinin waɗancan Allah da Allah ya baka kun zubar da jinin kafirai amma ina Allah ya hana wannan wanda ke nuna darajar sahabbai a wurin Allah hatta waɗanda mutane ba san su ba Allah ya sa ba a zubar da jinin miyagun mutane makiya Allah ba Allah ya kare kar a zubar da jinin su don waɗancan su tsira da ke nuna jinin mumini ba ƙarfin jini ba ne sannan kuma ke nuna darajar sahabbai da muhimmancin su a gurin Allah subhanahu wataala sannan wajibi ne mu koyi da su mu zamanto kamammu mu zamanto masu mutunta jura, da sanin mutuncin jura. Allah subhanahu wataala ya taimake mu kafin mu shiga a daidai wannan lokaci kamar yadda a baya kamar a baya a cikin wannan jami'a Allah ya mana ni'ima da cewa a damuna da active DC yalla subhanahu wa ta'ala ya kaddara aka tabbatar da shi hidita na university ya tabbatar da shi ya zamanto cikakken vc to kuma har yanzu an ɗau lokaci babu a mataimakin shugaban jami'a din ma'ana jibiti bai cansala a bangaren harkokin ilimi da hada-hadar ilimi ma'ana jibiti bai cansala academic to amma Allah ya kaddara ajiya shi bangaren deputy kula a administration wato mataimakin mataimakin shugaban jami'a a bangaren gudanarwa da shugabanci da mulki shi tenuwarsa za ta kare a cikin february kamar goma sha ɗaya kamar yadda cbc ya bayyana insha Allah ta'ala aka nemi a tabbatar da kara masa tenuwa guda saboda kwazonsa da kokarinsa Allah da ikonsa majalisar koli ta jami'ar senate kenan ta tabbatar da cewa a ƙara masa wannan tenuwa sannan aka zaɓi farfesa rashid shi kuma a matsayin mataimakin mataimakin shugaban jami'a shugaban jami'a ma'ana deputy vice sansala academic wanda zai taimaka masa wannan a dukkan su gaba daya da shi vice sansala da deputy vice chancellor administration da shi sabon deputy vice chancellor academic dukkan su muna kyautata zato gare su musamman kuma shi sabon wanda aka nada biki bayan kansala academic mutum ne mai matukar himma mai kokari mai iya kashe garinsa da ranarsa domin hidimar aikin wannan jami'a so da aka gaskiya muna musu fatan alkhairi musamman shi sabon da zai haɗu da zuwa yanzu muna musu fatan alkhairi da kuma addu'ar Allah subhanahu wataala ya dora su akan daidai ya riko da hannunsa ya kuma sanya su su zamanto masu biyayya ga shi san chancellor shi ko san chancellor ya zamanto mai biyayya ga dukkan dokoki da Allah ya yi da su ya kuma ɗora mutane a kan daidai mu samu ci gaba da ƙarin ci gaba kamar yadda muke samu a wannan jami'a ƴaƴan musulmi da ƴaƴan ma waɗanda ba musulmai da suke rayuwa a wannan jami'a su ci gaba da nutsuwa da samun nutsuwa da ilimi nagartacce wannan zaɓi da shi shugaban jami'a ko mataimakin shugaban jami'a ma'ana bayan kansala yi na shi profesa Rashid wato muna kyautata zato da kuma yabawa in haka da kuma musu fatan alkhairi kuma Allah ya sa ya zama mana alkhairi gare mu gaba ɗaya da shi kansa da iyalansa da rayuwarsa da addinin mu da al'ummar mu gaba ɗaya Allah sa hakan ya zama alkhairi gare mu Allah sa hakan kuma ya zama alkhairi da jami'a duka waɗanda suke ba da goyon baya da sauran malamai da sauran masu gudanarwa da azabiyun da sauran shugabanni HOD na departments daban-daban da sauran directors da ma'aikata malamai da kowane bangare da waɗanda suke ayyuka waɗanda ba ɓangaren koyarwa ba a cikin wannan jami'a kowa irin abin da yake bayarwa na gudanarwa da kuma himmarsa muna fatan Allah ya ƙara mana himma da kuma samun dacewa da haɗin kai da nutsuwa da kwanciyar hankali da ci gaba na addininmu da rayuwarmu da al'ummarmu a cikin wannan jami'a da wannan gari namu Allah kuma ya kare kare mu ya kare wannan gari daga dukkan fitina ya kawo mana sauƙin fitintinu a wannan ƙasa ta mu ya tabbatar mana da shugabanni nagartattu ya kuma riƙo da shugabannin mu zuwa ga abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahira Allah ya kariya da biladin haramaini da shugabannin haramaini da manya-manyan maluma a ƙasar nan da ƙasashen makka da madina dukkan kasashen duniya gaba ɗaya, inda duk maluma suke karantar da mutane addinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kariya ya mana kariya ya gasar da mu zuwa ga daidai inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بمنهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صحابة نالوا ما نالوا من العلم ونالوا ما نالوا من الأخلاق من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله بالتأسي به في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم استغفر الله طبعا. طبعا. من الشيطان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم بعد نفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي يا عباد الله بالتمسك بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أجمعين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 رضي الله عنه ورضوا عنه وأدل من جنات يجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هذا هذا الذي يقوله الله تبارك وتعالى رضي عن الصحابة كما قال ذلك عند بيعة رضوان عند بيعة رضوان يقول لبني قائم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إذ يبايعونك تحت الشجرة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال العلماء منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى هم كانوا 1400 أشهر هم كانوا 1400 آه، نفر 1400 ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة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 وأنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وفي بلدنا بومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلدنا بلدنا نيجيريا وبلاد نيجيريا من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه من شر الاختلاف والمختلفين والمعتدين اللهم قنا شرهم ونجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم اللهم احفظنا واحفظ لنا أبناءنا وبناتنا من كل سوء ومن كل شر يا رب العالمين واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله Thank <laughs> you. الله